abu na gaba har yanzu wanda ke tabbata ma lalle cewa wannan da'awar fa ta fara tasiri cikin al'umma a yankin Neja kowa ya jiya a kafafen yaɗa labarai tun daga BBC zuwa Voice America zuwa Faransa zuwa wa'annan kafafen manya-manyan kafafen yaɗa labarai na duniya sun ɗauko rahoton wani abin da ya faru a jikin jihar Neja wata local gamman wanda wani wasu mutane ne 'yan ta'adda suka kawo hari bayan sun kawo hari sun zo sun yi ta'addancinsu sun gudu sun tafiyarsu ciyaman na local gamman abinda suka wannan mutane suka zo shanu ne suka sata sun sata ma fulani shanu sun sata ma gwarawa shanu a wannan lokacin to amma ciyaman na local gamman da ya zo da yake cikin a wa'anda aka wa sata har da yan uwa ne da yake shine na ciyaman local gamman a wannan gurin sai yake da yana zuwa ya ji an ce ga abin da yan bandi suka yi cewa sai ya rama kuma an yi hira da wani a BBC ya faɗi wannan labarin kuma har abin har har gaban area commander kai har gaba ga kwamishinan 'yan sanda har gaban gwamna wannan kes ya kai a gwamnan Neja. Da yake sai ya rama sai ya zo ya haɗa 'yan sa kai wanda wa'annan 'yan sa kan da suka je sai suka tarar da suka iske rugar da wannan rugar shekara wa shekaru suna tare da wa'annan kabilun wuri ɗaya suna tare da wa'annan gwarayi suka tafar musu da tsara da harbi da suka da duka wanda ake fira da shi a BBC yake faɗi yake an kashe mai baba ne a wannan harin da wa'annan mutane suka kawo an kashe mai kanin babansa an kashe mai ƴan uwansa a gidansu kadai sai da aka kashe mutum tara a gidansu kadai banda sauran wasu gidajen da wa'annan ƴan sa kan suka kashe a Neja kuma aka yada wannan abu dukan duniya kowa ya ji shi a social media bayan wa'annan manya-manyan gidajen rediyo na duniya sun ba da labari sai ga wannan kuma ya biyo a social media an zo an yayyada duka ana ji wanda har yanzu yake nuna ma lalle fa wato mafi yawan mutane yadda ka ga yan ta'addan nan na kira cewa Hausawa su fito su yaki Fulani to ba ta tsaya ga Hausawan ba har da yan ƙananan kabilun da ba su wuce a ya su ba to su ma yanzu faɗa suke da fulani kuma yakin suke da fulani da basu samu san sauka ba lokacin da abun ya fara faruwa a yankin zuru ai da aka zo ana bincike akwai lokacin da aka kakkace yan sa yan ta'adda da suka kawo hari yan sa kai suka tarbe su abin da muka ambata a can bayan nan a nan yankin zuru da aka zo aka bincika wanda ajja goron yan bandin da suka zo ba ko ba fulatini ne ba ba dakare na ɗan yankin ne to amma kuma duk da hakan wai ba a yadda da cewa ta'addancin bandit ko wace kabila tana ciki ba a duk an ɗauko an ɗora ma fulanin wanda ɗora mutum shi yasa abin ya tabarbare har gwamnatin abun ya yi karhin ta hali yanzu saboda wallahi na shaida muku babu wata gwamnati da ta isa ta yaki kabila ta ci nasara babu wasu al'umman da suka isa su yaki kabila su ci nasara babu wani wanda ya isa yaƙi kabila ya ci nasara amma inda za a ci nasara mutanen kirki za su haɗu su yaƙi miyagun mutane to wannan za a ci nasara to da a ce wa'annan ƙabilun gaba ɗaya haɗuwa za su yi gaba ɗaya su fuskanci wa'annan 'yan ta'addan wa'anda suka sune yan bandin a kowace ƙabila suka fito a yaƙe su to da za a ci nasara A matu da aka ce an yi bugu guda babu ɗan ta'adda sai bafulatani idan wanda ba bafulatani ba ya yi ta'addanci ya je kashe ko ya zo ya yi kinnafin wannan ba a ko yaɗawa sai a ɓoye idan bafulatani ne sai a fito a yaɗa sai kuma a ce kuma dukkanin wanda ke yi ma fiɗin ne sannan a zo wanda ke yi da wanda baya yi in dai ba bahulatani ne ya kasa za a yi wannan ai musiba ne ƙari da ƙarau a nan yankin zuru akwai wasu fulani da suka taso daga yankin bakin iyaka zuru da zamfara domin zuru ta iyaka da zamfara akwai wani gari wanda ake ce kairu yankin ɗaki takwas ne kun ga yankin zamfara ne fulani suka fito za su tashi za su bar wannan yankin za su je wani wuri da dabbo sun riga dabbobin su sun tafi yaran sun tafi baban yana gida yana jinya da suka haɗo da matansu da ƴan ƙananan yara da kuma wato ƴan jakkansu suka to da jakkai ba ko da shanu suke ba da jakkai suke suka kamo hanya za su wuce su bi ta yankin zuru su tsallaka su faɗa ta neja su je can su gudu saboda matsalar kyan bandit a zamfara sa addabe su za su gudu babansu baya da lafiya suka baro shi gida baya da lafiya suka wuto da su da sauran makota duka sun zo zuru ana hanyar nan daga zuru zuwa riba nan cikin zuru inda titin nan da ya fito daga riba yake shigowa zuru nan suka zo suka aji dabbobinsu suka aji yan kayansu za su kwana yan sa kai da suka gane su nan sai suka kyale su sai da suka kwanta dire na yi Ɗan sa kan zurun suka zo suka zagaye su, suka kama halbi, suka kama tsara, suka kama kashewa, hadda ɗan jaririn da ke goye bisa bayan uwarsa sai da suka sare shi. Da sahi aka kira ni aka ce min ga abin da ke faruwa a yankin zuru. Na kira gwamnan jihar tibi a wannan lokacin, ni ce ga abin da ke wake lalle yana da labari, kuma za a ɗauki mataki. Amma wayan haka mutane suna barikin sojoji. Shugaban yadda Allah na Najeriya gaba ɗaya, shi ma na waya da shi sannan kuma ya yi waya da gwamnan duk abin gaban kowa aka yin shi aka kai su barikin sojoji wa'annan da aka wa raunurkawa da aka kashe kuma aka je aka binne su me laifin su fulani ne Me suka yi fulani ne ba ƴan ta'adda ne ba a dai fulani ne kawai wanda wannan shine muke ke jin tsoron abin da zai biyo bayan hakan wa'annan abubuwan su ne muke jin tsoro yanzu ai a shararan nan da ke shiga wa'annan social media suna ta kiran mutane cewa a fito a yaƙe wato a yaƙi fulani suna cewa dukkan ƙabilun Najeriya gaba ɗaya ba su da maƙiyi in ba fulani ba sau daga sauran ƙabilun gaba ɗaya su haɗa kai da su don a yaƙi fulani wanda ya nuna kenan sauran wasu ƙabilu kamar sun karɓi wannan da'awa ta matsi na nan kuma abin da muke son ku gani dukkan lokacin da wa'annan mutanen ke magana zaka ga suna dukkan bafulatanin da bafulatani da ke cikin daji yana kiyo da bafulatani da ke cikin gari ba wanda suka raga ma ba wanda suka bari wanda ke rike da mukamin siyasa da wanda ke rike da mukami na sarauta ba wanda suka raga tun daga sarkin musulmi zuwa sarkin Kano kullum bakuna suna bisa cin zarafin wa'annan bayin Allah ballen ta malama addinin musulunci irin Sheikh Tahir Usman Bauchi irin Professor Isa Ali Fantami da wahala a ce 24 hours ba a samu wanda suka zage shi ba daga zagi ɗaya zuwa zagi hamsin a yini ɗaya kullum sai ka same shi a wayannan gurgurɗi nasu farfesa isa alifanta me isa alifanta me yi musu ba fulatini ne me usman ɗahiru bauchi ya yi musu ba fulatini ne menene Sheikh Abakar Gumi yayi musu Fulatini ne menene Nasiru Kabare yayi musu Fulatini ne menene Sheikh Abdullahi Balalau yayi musu Fulatini ne menene Sheikh Kabiru Haruna Gombe yayi musu Fulatini ne menene Sheikh Saniya ya jingire yayi musu Fulatini ne menene Sheikh Sa'idu jingire yayi musu shi ma Fulatini ne menene Professor Mansur yayi musu Fulatini ne menene Dr Gadon Kaye yayi musu Fulatini ne kai wa'annan duka saboda suna fulani ne shine yasa ake zagin su to wannan shi ke nuna ma cewa yadda ka ga ana kashe fulani cikin daji wayanda ba su san hawa ba su san sauka ba dukkan kabilu kowa ya dau makami ba wanda yake farauta in ba bafulatini ya kashe ba to haka kuma su kuma ba wanda suke cin zarafinsa sai bafulatini ba bai da laifin komai a dai bafulatini ne malami addini ne basarake ne dan siyasa ne yanzu tsakanin jiya zuwa yau in ka ji yadda suka fito suna caccakar kwankwaso suna zagin kwankwaso da ganduje da atiku wannan musiba ta yawa wallahi tsakanin jiya da yau abinda suke zagi kwankwaso ba ne eh, eh, ganduje ba ne atiku ba ne shi ne kawai lehin su hilani ne shi yasa suke fita suke shiga wa'annan kafafe yaɗa labarai suna cin zarafinsu suna zagin su kuma dukka kowa ya jiya ya kyale su wai jin tsoro akai kada ai magana a kyale su ai ba komi wannan magana ba ta tasiri wallahi ta yi tasiri kuma tana nan tana tasiri kuma tasirin ta zai wuce inda ake a hali yanzu idan ba dauka taka musu birki ba wannan matsiyaciyar matar nan wadda suka ɗauka ita ce jagoransu. kullum ta buɗe bake Buhari take zagi kullum ta buɗe bake Usmanu dan Fodiyo take zagi Abdullahi Gundu take zagi Muhammadu Bello take zagi Sardauna take zagi wa'annan dukkan manya-manya na kasar nan wa'anda ƴan siyasa na wannan lokacin nata su ne suke ta zagi to kaga wannan abun yana nuna ma lalle a watun faɗan kabilanci suke bukata kai tsaye faɗan kabilanci kuma kabilanci na jahiliya wato at-ta'assubul jahili at-ta'assubul jahili shine annan suna ta kokarin yaɗawa kuma wannan in ba a taka masa birki ba ba mu san inda zai tsayawa ba saboda haka muke kira ga dukkan wasu waɗanda ke da hannu a cikin wannan waɗanda ke iya faɗa a je lalle su tabbatar da an ɗauki mataki a kawai nan tsinanu nan tun ba su kai mu suka baro ba tun ba su kai ƙasa suka baro ba